صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل Radio Hausa biyu ne aka kamo a cikin shirin sana mace zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta litini. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ni lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayansa muna ɗauke da shirin nan na muryoyin masu saurare sai kuma shirin nan na rayuwa. daga nan kuma sai shirin na dokokin zamantakewa sai kuma shirin duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin shirin shirin na muna wannan yammacin waɗannan da yarar Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin duk hakan sai an fara da jin shirin na kokon san kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 18 ga watan oktoban shekara ta 2021 wanda daidai da 11 ga watan biyu awal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 154 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 18 ga watan oktoban shekara ta 1867 yankin alaska da ke arewa maso yammacin nahiyar amurka ya koma hannun kasar ta amurka kafin haka da yankin alaska mallakin kasar rasha ne amma kasantuwar yankin yana da nisa daga birnin moscow babban birnin kasar rasha kasar ta rasha ta sayarwa kasar amurka da yankin na alaska sai kuma daga baya aka gano arzikin ɗanyen man fetur da yake kwance a yankin kamar da kuma yankin yake da arzikin kifi a cikin ruwa na yankin hakanan kuma da wasu ma'adanai masu kima a halin yanzu dai alaska ɗaya ce daga cikin jihohin kasar amurka tana daga cikin jihohin kasar ta amurka waɗanda suka fi yawan arziki baya haka kuma jihar alaska ita ce jihar da tafi kowace jiha tsananin sanyi a cikin kasar amurka inda mafi yawan lokuta a jihar ake fama da sanyi a lokutan hunturu kuwa dusa kankara take rufe dukkanin wurare a fadin jihar masu saurare ko kun san cewa shekaru 99 da sa gabata a ranar irin ta yau wato 18 ga watan oktoba shekara ta 1922 aka kafa tashar radio ta bbc a kasar burtaniya da farko dai gidan radiyon mallakin mutane masu zaman kansu ne amma daga baya ya zama tashar gwamnatin burtaniya. a shekara ta 1936 tashar bbc ta fara watsa shirye-shiryenta na talabijin radiyon bbc ya taka gagarumin rawa wajen yada manufofin turawan burtaniya 'yan mulkin mallaka a kasashen duniya da dama musamman ma a kasashen da turawa suke yi wa mulkin mallaka har ila yau yana ɗaukar bangare ko kuma karkata ga maslahar kasashe na yammacin turai musamman ma abin da ya shafi kasashe masu tasowa bbc na da shirye-shirye a cikin harsuna da dama a duniya wanda hakan ya sa tashar ta zama ɗaya daga cikin manyan kafafen yada labarai a duniya da ƙarshen masu saurari ko kun san cewa shekaru 90 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan oktoban shekara ta 1931 thomas edison injiniya ɗan ƙasar amurka ya rasu an haifi edison a shekara ta 1847 a ƙasar amurka thomas edison dai bai yi karatu mai yawa ba amma gwaje-gwajen da yake yi a cikin ɗakin gwaje-gwajensa sun taimaka masa matuƙa wajen ƙara samun masaniya akan abubuwa daban-daban na ilimi daga cikin abubuwan da ya iya ganowa kuwa akwai ƙarfin wutar lantarki shine kuma ya fara yin kwamfitila wanda yake yin aiki da ƙarfin wutar lantarki kai tsaye. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 a minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lalai marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. ito da farko ga muhimman su tsohon sakataren harkokin wajen kasar amurka colin powell ya mutu sakamakon kamuwa da cutar corona iran ta bayyana cewa akwai ci gaba a tattaunawar da ake tsakaninta da kasar saudiya a kasar sudan kuwa an yi dauki ba daɗe tsakanin masu zanga-zanga da kuma 'yan sanda a gaban majalisar ministocin kasar birnin khartoum tons kuma ga cikakkun labaran da ke da ke tsohon sakataren harkokin wajen kasar amurka colin powell ya mutu yana da shekaru 84 a duniya sakamakon kamuwa da cutar corona colin powell fitaccen dan jam'iyyar republican kuma bakar fata na farko wanda ya fara aiki a matsayin sakataren harkokin wajen amurka ya mutu a inda yake karbar magani a cibiyar kula da harkokin kiwon lafiya ta ƙasa wato walter reed kamar yadda iyalansa suka sanar hakanan kuma iyalan nasa sun gode wa ma'aikatan kiwon lafiya saboda kulawar da suka nuna an bayyana dalilan mutuwar tasa da cewa dai sakamako ne na kamuwa da cutar corona mai tsanani inda ya rasu a safiyar yau litinin colin paul dai tsohon janar ne na sojan amurka wanda ya shekaru 35 yana aiki wanda kuma ya kai ga samun tauraruwa hudu kafin daga bisani ya koma siyasa ya yi aiki a matsayin shugaban hafsan hafsoshin soja na kasar amurka da kuma shine matsayi mafi girma na soji a ma'aikatar tsaron kasar a lokacin shugabancin george h w bush kuma shine dan asalin afirka na farko wanda ya rike wannan matsayin baya ganin kuma tsohon shugaban kasar ta amurka george w bush ya ba shi matsayin sakataren harkokin wajen kasar ta amurka wanda shi ma shi ne bakar fata na farko dan asalin kasar afirka wanda ya fara rike wannan matsayi a kasar amurka iran ta bayyana cewa ana samun ci gaba a tattaunawar da ke gudana tsakaninta da ƙasar saudiya wanda kuma tattaunawar tana gudana ne bisa girmama juna sannan kuma iran din ta bayyana cewa ana ci gaba da tuntuɓar juna a tsakanin gwamnatocin ƙasashen biyu mai magana da yawon makita harkokin wajen ƙasar ta iran sa'id khatib zade ya bayyana cewa har zuwa yanzu dai ba a cimma matsaya akan tattaunawar da ake yi ba akan bututuwa daban-daban amma dai har yanzu ana ci gaba da wannan tattaunawa kuma da zaran an cimma matsaya za a sanar da hakan da hakan kuma ya hada har da batun dawo da harkokin kasuwanci da cinikayya a tsakanin iran da saudiya kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran ya ce babu gaskiya dangane da rahotannin da ake yadawa na cewa wata tawagar gwamnatin kasar saudiya ta ziyarci kasar iran inda ya bayyana cewa dukkanin ci gaban da ake samu a tattauna da ke gudana tsakanin iran da saudiya wannan ba zai sanya iran ɗinta ta da idan ta dangane da yakin da ƙasar saudiya take yi akan al'ummar ƙasar yaman ba da kuma ƙoƙarin da saudiyan take yi na kawo tarnaki a tattaunawar nukiliya dangane da shirin ƙasar iran tashar rasha today ta bayar da rahoton cewa wakilinta a birnin khartoum ya bayyana cewa raunukan da masu zanga-zanga suka samu dai hakan ya faru ne sakamakon duka da suka sha a hannun 'yan sanda hakanan kuma rahoton ya tabbatar da cewa 'yan sandan na sudan sun harba barkonan tsohuwa akan masu gudanar da zanga-zangar waɗanda suka yunkurin shiga majalisar ministoci hakanan kuma a ɗaya bangaren an kammala taron gaggawa na majalisar minisocin ƙasar ta sudan wanda aka gudanar a yau litinin ƙarƙashin jagorancin firaminista abdullah hamdok domin tattauna halin da ƙasar take ciki da kuma sanin yadda za a ɗauki matakai na warware matsalolin jama'a duk da cewa dai an kammala zaman na yau ba tare da an cimma wata matsaya ba bayanai dai sun ce firaministan ƙasar ta sudan ya ba da shawarar kafa kwamiti na mambobi guda shida waɗanda suke wakiltar ɓangarorin rikicin kuma shine shugaban kwamitin kafofin yada labarai na ƙasar sudan sun bayar da rahotannin cewa masu gudanar da zanga-zanga a birnin khartoum su rufe tituna daban-daban musamman ma babban titin nan na aljamhuriya wanda yake tsakiyar birnin inda suka nufi majalisar ministoci a daidai lokacin da ake gudanar da zama a majalisar babban malamin cibiyar azahar a kasar masar ya bayyana cewa bikin mauludin manzon allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi da sa tsarkaka shine biki mafi girma a cikin dukkanin bukukuwa da suke dauke da kamala ta dan adam shehul azhar ya ce bikin na tunawa da zagayowar lokacin haihuwar manzan Allah cikamakin annabawa babu kamarsa a cikin dukkanin bukukuwa na murna ga musulmi a cikin jawabinsa a yau a wani bikin jajibirar ranar haihuwar annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah ya sa tsarkaka wanda aka gudanar a birnin alkahira na kasar masar wanda kuma shugaban kasar masar abdul fattah sise da wasu daga cikin manyan jami'an gwamnatin kasar masar suka halarta sheikh ahmad tayyib ya jaddada cewa ranar zuwar manzan Allah duniya ita ce babbar ranar zuwa mafificin halitta mafi soyuwa a wurin Allah akan dukkanin talikai akan haka wannan rana ce mai matsayi da daraja wurin dukkanin masoya manzan Allah akan haka ya ce wannan rana ce ta tunatar da musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba matsayin fiyayyen halitta da kuma ambatar kyawawan halayensa da kuma koyarwar da yi wa ɗan adam domin yin koyi da shi to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar. To yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana a kansu daga nan Radio Hausa VOH. To a yau shirin zai yada zango a jamhuriyar Nijar inda kasar ta cima wasu yarjeniyoyi da kasar Pakistan da suka hada da zuba jari a fannoni da dama. ciki har da taimakawa masu ƙananan sana'o'i ta yadda za su bunƙasa masana'antunsu matakin da tuni wasu masu ƙananan sana'o'i suka yi maraba da shi da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka to marilla a jamhuriyar nijar a ranar 16 ga watan satumban da ya gabata ne kasar ta jagoranci wani taron zuba jari na kasar pakistan taron wanda shine irinsa na farko ya shafi bunƙasa fannoni da dama na ci gaban tattalin arziki da al'umma musamman a bangaren ilimi kiwon lafiya tsaro da kuma kasuwanci dama dai pakistan ta shafe tsawon lokaci da take tallafawa jamhuriyar nijar da kayan abinci da kuma magunguna ƙasashen biyu waɗanda dukkaninsu musulmi ne suna da haɗaɗɗiyar hulɗa a tsakaninsu a fannin ƙasa da ƙasa ƙasashen biyu duka mambobi ne na ƙungiyar ƙasashen musulmi ta oic da kuma wasu ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa taron zuba jarin na pakistan a niger da aka shafe kwanaki uku ana yi ya haɗa tawagar masu zuba jari daga ƙasar pakistan ana kuma fatan zai buɗe wani babi inda niger za ta zama wata hanya ta shigar da hajojin pakistan a nahiyar afirka musamman a yammaci ya kunshi bangarorin zuba jari a masana'antun sarrafa kayan abinci da kiwon lafiya da kuma samarwa da matasa aikin yi a cewar firaministan nijar ahmadu muhammadu yayin buɗe taron bunƙasa tattalin arzikin nijar na ɗaya daga cikin alkawuran da shugaban ƙasar bazu muhammad ya sanya a gaba kuma hakan a cewarsa zai samu ta irin wannan hanya ta zuba jari da tallafi na kasashen waje nijar allah ya hore mata albarkatu masu tarin yawa wanda suke buƙatar sanya hannun jari na kasashen ƙetare kama daga harkokin noma da kiwo da sarrafa magunguna da makamashi haƙo ma'adinai da man fetur da dai sauransu taron zuba jarin na ƙasar pakistan a nijar yayinsa an gayyaci masu ƙananan sana'o'i da masana'antu da zumar tattaunawa da su ta yadda za a taimaka masu bunƙasa sana'o'insu wakiliyarmu a yamai na na zainabu amadu ta tattauna da hajiya hadiza wata mai rajin sarrafa kayan gona na cikin gida a ƙasar ta nijar ta kuma tambaye ta kan yadda su masu ƙananan sana'o'i suka ji da wannan taron zuba jarin na pakistan a ƙasar ta nijar da kuma yadda tattaunawarsu ta kasance lalle wannan taro sun gayyace mu mu taho mu kawo irin kayayyakin da muke sarrafa don sun kiri sun yi kira cikin dukkan da ya samu a cikin yanar gizo ya tafi ya yi inscription ya tafi ya kai kayan shi mm-hmm. to wannan abu ne mai kyawu saboda mutane sun kai sosai kayan da suke sun gwada mm-hmm. yanzu muna jiran sakamako kamar ga yadda suka yi alkawali za su kama ma masu sana'antu irin wannan kenan muna jira ta bangaren gwamnati ubangiji allah ya sa abin in ya zo kuma a yi da mu kuna ganin za ku ci moriyar abin eh, insha Allah in dai gwamnati ya sa hannun shi yadda ya kamata kuma sun yi tsari yadda ya kamata za mu ci moriyar al'amarin tunda shi dai taimako taimako ne kuma duk lokacin da taimako ya zo ya kamata a kai shi inda ya kamata za mu so mu ji kowane taimako kawo yanzu kuke samu na gwamnati a dangane da wannan tsari naku na sarrafe-sarrafen kayan gona wanda al'umma ke alfahari da shi a Nijar. Mm, lalle gwamnati yana taimaka mana saboda suna bamu ba mu ƙarin ilimi ana kiran mu lokaci zuwa lokaci a chamber de commerce ana ba mu formation horo na yadda za mu ci gaba da kasuwancin mu sannan kamar ana taro iri-iri manya-manyan taro hakan ga suna kiran kungiyoyi na irin wannan masu irin wannan aiki namu suna zuwa suna gwada kayayyaki ga bakin da suka so kenan kuma a wani lokaci akwai ta fuskar gwamnati akwai proje proje da suke kama mata da kayayyakin aiki wanda zai sa su yi kamar da zai sa su yi sarrafawa mai yawa a cikin dan lokaci kaɗan kaya da za su taimaka musu bisa ga aikinsu. Bunkasa sana'o'in cikin gida lamari ne da ke da matukar tasiri ga wata ƙasa. kamar da hajiya hadiza ta shaida wa wakiliyar tamu nana zainabu ahmadu eh to abin da muke sarrafawa da abin da ya shayi hatsi wake dawa shinkafa namu na nan nijar duka abin da ya shayi kayan mu na nan nijar da ake umarnin gona sannan kuma da wani kayan itace namu na Nijar muna sarrafa su saboda kama mu shanya su mu sarrafa su su bushe a sa cikin ledodi ko cikin eh, kwalabe a adana yadda ko lokacin su ya huce ma za a same su wani miya goro wani miyar kuka da kayan yazuzzuka kala-kala duka da wani abin da ya shafi yan itace kayan marmari duka muna sarrafawa sai a gyara su a aje mai so ya ce a yanzu kuma mai so zai saya a aje kuma masu suma da za su kai wata ƙasa ma abin da ba za ka iya ɗauka ɗanyen shi ka tai da shi ba kenan za ka samu ga yana an gyara shi an sarrafa shi a bushe za ka ɗauka ka tai da shi lokacin na ka tashi unguwanni sai ka ɗauka kai unhwanin ka har shekara guda bai lalacewa. yanzu su wannan kayayyaki da kuke sarrafawa kamfanin ki na eh, komi lokal kamar komi na gida ne kuna samun eh, masu shiga da fici suna sai suna amfani da shi ka akwai mutane da yawa abubuwa ne wanda ake so sosai saboda yanzu mutane kansu ya waye kowa yanzu yana buƙatar ya ci abincin gida saboda an lura cewa da abincin gida abinci ne mai kyau abinci ne mai sanadari sosai cikin eh, yana ƙara lahiyar jiki tunda ba abubuwa bane wanda aka sanya musu wasu ƙwayoyin da za su kawo matsala ga lahiyar ɗan adam kenan kowa yanzu hankalin shi ya kawo da a ci abincin gida abincin gida shine irin wanga abinci da muke sarrafawa da ya zamanto abu ne eh, natural me ake ce mm. natural mai gina jiki kuma mai ƙara lahiya eh, wanda baya da wasu ƙwayoyin da za su kawo wata matsala zuwa gaba abu ne in ka ci shi ka ci halak kuma ka ci lahiya in wanga irin wanga sana'a ta bunƙasa cikin ƙasa to ba za a yi yunwa cikin kasan ba za a tattala arzikin ƙasa yadda za ya hana mu mu dinga ɗauko wasu abinciccika da muke ɗaukowa daga kasashen waje mhm. ya kamata mu yi kishin zici gwamnati ta kama mana sosai wanga aikin ya bunƙasa kowa zai ci abincin ƙasanmu kenan ba mu da bukatar mu ɗauko wani abinci sai mu ishi kanmu abincin mu ya ishe mu mu ishi kanmu tunda in ana sayan abincin mu na ƙasa to za a noma kuma da in za a noma da yawa kenan arzikin ƙasa ne yana zama cikin ƙasa to sannan zuwa ga 'yan ƙasa su kuma ya kamata su ma su yi kishin ƙasarsu su yi kishin ƙasarsu yau in na ɗauka aƙalla kuskus wagga da ake ɗaukowa daga ƙasashen waje ake kawowa muna da ita nan ga muna da shinkawa muna da hatsi muna da dawa muna da dawa gona duka ana kuskus da shi mm. kuma kuskuskin nan nasan aka yi shi ba yiwuwa ne ma ka kwatanta shi ka kamanta shi da kuskuskin da ake kawowa mm-hmm. to kenan ya kamata a dinga unhwani da wanga kuskus namu na cikin ƙasa wanda yake da kyau mm. yake da unhwani kuma yake gina jiki da a dinga kawo kayayyaki daga can ƙasa a ƙasashen mu wani sa'in in an yi baki ko ana zauwa cikin kamfanonin ku domin ɗaukan kayan da za a tarbe su da su ko a yi musu sarrafa musu abinci haka to wallahi wannan dai ba dai ban taba ji ba kuma wannan ma abu ne wanda ya kamata a yi saboda a gwada kayayyakin mu irin abincin mu da muke yi mhm. kenan ya kamata yau ba ko baki kadai ba a nan gama ni kullun kirana a nan gama ya kamata cikin ƙasa mu ci muna da likitoci gidajen likita muna da gidajen kaso mm. muna da lakkwaloli wurin karatun yara duk inda ake abinci na yawa mm. ya kamata a ce ana gamawa da wanga abincin namu na gida da a dinga cin kullun shinkawa yar turai mm. da wasu sauran abinci duka na turai da ake kato ya kamata a dinga gama da abincinmu na gida mm-hmm. ana gwada ma kowa gaya irin abincin da ake sarrafa cikin kasanmu kuma abu ne da zai sa yara su samu aiki mata su samu mhm. incin kansu mhm. mata su masu sarrafa su samu incin kansu yara samari da 'yan mata su samu aiki mhm. sannan kuma arzikin ƙasa ya bunƙasa. To masu sauraro ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma wata haɗuwa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin wakilarmu a mai na Zainabu Amadu da ta taimaka da wannan hirar nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a huta lafiya. Afirka a yau kenan to yanzu kuma sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kudu da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin radio hausa biyu haisu daga nan tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Radio BOA Hausa da ke jamfurin Musulunci ta Iran kuna tare da mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse dan Katsari da ke jamfurin Nijar a jihar Doso bayan gaisuwa da fatan alkhairi ga ma'aikatan Radio BOA Hausa da masu sauraron su gabaki daya a fadin duniya yau ina son ku bani dama in nuna farin ciki na game da shigo wannan wata mai albarka hotan Maulidi wanda fata ne mai albarka wanda aka haifi fiye fiyayyen halitta Annabi alaihi salamu wa ali baiti tahiyyati a na tsahiri muna isar da wato mu ga Allah maɗaukakin sarki da farin cikinmu ga al'ummar musulmi na zagayo wannan wata mai albarka da wannan muke taya dukkanin al'ummar musulmi wato murnan zagayo wannan wata mai albarka Allah ubangiji muna tawassuli da wannan wata mai albarka Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya yaye muna dukkan damuwa Allah ya ba da nasara a al'ummar musulmi gabaki baki ɗaya ko ina suke a faɗin duniya daga ƙarshe nake cewa radio bl house ko huta lafiya mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar nijar a jihar doso Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muryar musulunci da Iran barkan ku da haka ya aiki mai magana ya haye sa'idu daga nan garin bande gunduma magarya jihar da magaram a kasar Nijar doni fata na nan shine ci gaba da aka samu na buɗe masallatayya manyan masallatai masallatai na duniya ma'ana manyan masallatai wanda suke saudi arabia masallatai wanda suke kamar na maka da madina da wasu dokoki da shak sidas ya magana kan cewa a janye to gaskiya ba karamin jin daɗi muka yi ba mu mu bisa dukkan al'amuranmu allah ubangiji ya ɗaukaka musulunci ga musulmai Assalamu alaikum sashen Hausa na wacce mai magana isu ne madatai da magaran jamhuriyar Nijar na kira ku da ganin madatai da magaran ina so ku bani dama in yi wa 'yan uwa abokai na al'umma musulmi baki ɗaya na duniya da murna wannan wata da ya zagayo muna cikin ƙoshin lahiya kuma ina kira ga 'yan uwa musulmi a taya ƙasashe addu'a Allah ba mu zama lahiya kuma dangance da wannan babban wata na aihuwar fiyayya halitta muna murna muna murna kuma muna addu'a Allah ƙara wa annabi ɗauka Allah ƙara wa annabi kuma ubangiji allah allah ka kashe duk wata wutar fitina ta addinai da take kunnawa a kasashen nan namu na yankin afirka da ma duniya baki ɗaya kuma allah ɗaukaka musulmi ga musulunci allah ƙasƙantar da kafirci ga kafirai muna alfahari da wannan wata na aihuwa fiye ya halitta kuma ubangiji allah ka sada mu da alheri da ke cikin wannan wata na gode biyu ya wasa mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madatai ku tashi na. assalamu alaikum wa warahmatullahi ta'ala barkatu radio boh ta heran murya musulunci sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura dangance da wannan dama da zaku ku bani zai yi daukaci dangance da wanga eh, rage ruwan famfo ma'ana rage kudin ruwan famfo da ake cika jarka a dala biyar ta dawo dala uku to hakikan gwamnati ta jan kokari kuma muna addu'a yanda aka yi haka kuma duk kayan masarufi muna so ya kasance kamar yadda aka sa wannan doka ta rage kudin ruwa a nan jamhuriyar Nijar to kasance ka masarufi ma shi ma an bi sau da kafa an ajiye mai iyaka farahi kuma yan Allah muna so ita gwamnati ta kira 'yan kasuwa su zauna kowanne a san an rage musu kayan da za su shigo da shi domin su kawo kasa talakawa a ba su rage mai rahusa domin ta haka za a gane cewa yi eh, wannan abu ya daidai kuma muna ta addu'a Allah wanda ya kawo ci gaba mai alfani a zuwa gaba kuma Allah taimaki shugabanninmu na Afirka na gode rediyo eh, ta Haram Muri Musulunci ke suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura sai an jima muna tare. To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. tokar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa biyu wacce daga nan birnin tehran muke zuwa muku a cikin shirin na yammaci yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stani da stan ko kuma kisoshin salihan bayi na ayatullahi murtaza shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun tsaya inda muka tabbatar da cewa ali da abi talib da iyalan gidansa tsarkaka su ne da karama a wajen allah ta'ala fiye da abinda asibin bin barkaya wazirin annabi suleiman alaihi yake da shi don su ne Dakin ayan nan da take cewa da kuma wanda yake da ilimin littafi kamar yadda ya zo cikin suratu ra'ad aya ta 43 abu na gaba shine annabi suleiman a.s. ya ce wa sarauniya bilkisu ta shiga wata fadarsa ta musamman wanda ya ba da umarni aka gina shi bayan da ya sami labarin cewa sarauniyar tana kan hanyarta zuwa wajensa duk dai don ya jawo hankalinta ta miƙa kai ga addinin allah ta'ala sannan don ya kaucewa zubar da jini mutanenta idan ta ƙi karban addini, kamar dai yadda wannan aya take cewa aka ce mata ki shigo a gidan sarauta to a lokacin da ta gan shi ta yi zaton ruwa ne kuma ta kwaranye daga ƙaurinta ya ce lalle ne shi gidan sarauta ne mai tsantsi daga madubai ta ce ya ubangiji na lalle ni na zalunci kaina kuma na sallama al'amari tare da Suleiman ga Allah Ubangijin halittu cikin suratu Namal ayata 45. A nan wasu malamai da dama suna magana kan cewa annabi Suleiman salam a matsayinsa na annabin Allah ta'ala me ya kai shiga gina fada wacce aka shimfiɗa gilashi mai laushi a cikinsa sannan ruwa na gudana a ƙarƙashinsa. Jawabi a fili yake don annabi Suleiman salam bai gina fadar ba sai bayan da ya ji labarin cewa sarauniyar bilkisu tana kan hanyarta ta zuwa wajensa haka ya yi wasu dabarbarunsa don jawo ta zuwa ga addinin allah ta'ala da sauki musamman ganin cewa ita sarauniya ce wacce take cikin dukiya take kuma da iko da mutane da dama daga cikin dabarbarun da ya yi dai sun hada da kawo gadon sarauniya bilkisu daga kasar yemen da kuma canza kamanninsa kafin isowarta har ila yau daga ciki ya gina wannan fadar ta gilashi don jawo hankalinta tunda ta saba da dukiya da abubuwan kawa da sauransu kuma kamar yadda muka ji dukkanin dabarbarunsa sun yi amfani kuma sun yi nasara don ta miƙa kai ga addinin allah ta'ala sannan ta musulunta ta bi annabi suleiman salam banda haka za mu ga cewa wannan dukiya mai yawa da annabi suleiman salam ya kashe don jawo hankalin sarauniyar bilkisu ta musulunta ba barnata dukiya ba ne don da wannan dukiyar ya hana aukuwar yaƙi da ita da mutanenta don neman shiryatar da su ga addinin Allah ta'ala sai abu na ƙarshe dangane da kisar annabi suleiman salam da kuma sarauniyar bilkisu wanda kuma shine ta auri annabi suleiman salam ne bayan ta musulunta ko kuma kamar yadda wasu suke cewa ta auri wani sarki daga cikin sarakunan yemen wa'anda ake kira tubba'in alkur'ani mai girma bai yi magana akan wannan al'amarin ba amma malaman tarihi sun yi maganganu da dama kan makomar sanoniya bilkisu bayan musuluntarta don alkur'ani ya kawo abubuwa masu himmanci a wannan kissar don haka bai waiwayi makomanta bayan ta musulunta ba sai dai abin da. muke gani a nan shi ne ta auri annabi suleiman salam bayan musulunta ta kuma zauna tare da shi a ƙasar sham ba ta sake komawa ƙasar yemen ba banda haka muna jawo hankalin masu karatu kan cewa akwai labarai da dama na ƙarya wanda aka danganta su ga annabi suleiman salam musamman abin da ya shafi makomar sarauniyar bilkisu bayan musuluntanta don haka dole ne a tantance wa'annan kisoshi a ga wa'anda suka dace da annabawan Allah ta'ala ko kuma wa'anda alkur'ani mai girma ya kawo batun su sannan a amince da su masu sauraro saboda kurewar lokaci a nan za mu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan lakai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shirin kisoshin rayuwa kenan to yanzu kuma ga shirin nan na dokokin zamantakewa. Dokokin zamantakewa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Jama'a masu raro Assalamu alaikum wa rahmatullah. wa barakatuhu mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na dokokin zamantakewa to yau insha Allahu za mu ɗan yi tsokaci kafin mu sake dawowa kan doka ɗin ko kuma dokoki ɗin bari mu ɗan yi tsokaci akan su al'umma tunda zamantakewa ɗin ana yanta ne tsakanin al'umma to in ana zancen waɗanda za su yi amfani da waɗannan dokoki da muke ta bujirwa da su suwane ne za su yi amfani da su to dole ne a ce al'umma to su al'umma din nan su suwaye al'umma malamai masana al'amura na zamantakewa na yau da gobe sun fahimci ko kuma sun kawo ma'ana daban-daban na al'umma in aka duba za ga cewa sun ce al'umma su ne wani taro na jama'a na ɗaiɗaikun mutane taro ne na ɗaiɗaikun mutane waɗanda suke tare da juna suke rayuwa da junansu wannan kuma ainihin taro zai iya zama ƙaramin taro ko kuma babban taro amma al'amarin shine suna da wani abu wanda ya haɗa su tare da junansu wannan abun da ya haɗa su zai iya zama ƙasa guda ce ta haɗa su saboda suna zama tare da juna a ƙasa guda ko kuma zama ɗaya suke a wata unguwa tare tunda a ƙasa ɗin a unguwa ko kuma a wani state ko a local government amma dai suna tattare a ƙasa guda duk waɗannan in aka tattara su su ne ake ce musu al'umma to irin wannan zamantakewar takan kawo cewa suna ƙarƙashin kuma wata hukuma ce wadda take tafi da al'amuransu wannan kuma za ka ga cewa suna rayuwa ne bisa waɗansu ta'adu da wasu ɗabi'u waɗanda suke tafi da rayuwarsu mafi yawa a kansu suke tafiya to in ka ɗauki wannan su ne ake ce musu al'umma waɗanda za ka iya cewa al'umma ta guri kaza al'umma ta ƙasa kaza al'umma mazauna guri kaza to in wannan shine ma'anar al'umma to ashe kenan zamantakewa tun da an ce wani taro ne tarayya ne na ɗaiɗaikun jama'a suka zo suka haɗu da juna bisa wani abu na zamantakewa da suke so su yi tare da junansu kuma mai zama suna tare da juna wannan wani abu ne da wani daga cikin malamai masana al'amuran zamantakewa ya bayyana zamantakewa ko kuma ainihin al'umma ɗin bisa zamantakewa a ƙarƙashin hukuma guda a cikin ƙasa ɗaya watakila a local government ɗaya su kasance tare da juna hatta ma shi wannan sai ce zai iya yiwa ma ya zama su suna da ma waɗansu abubuwa waɗanda suka haɗa su wanda za a iya cewa ta'adu iri guda al'adunsu su zama iri guda to idan aka samu irin wannan sai ya kasance an samu al'umma wacce take tare da juna tana kuma zamantakewa da junanta kenan to irin wannan sai waɗansu suka ce to in ka kawo wannan to za a iya cewa ashe kenan al'umma ɗauke take da wasu siffofi kenan siffofin nan kuma su ne siffofi na alaƙa da junansu wannan alaƙa ta zama alaƙa ta zamantakewa tsakanin ɗaiɗaikun mutane kenan waɗanda suka haɗa al'adu iri guda suka haɗa wato thakafa da wayewa iri guda kuma suke tattare da juna a ƙarƙashin wani abu wanda za ka iya cewa wato kamar hukuma guda inda dai ka kawo wannan to shi ne waɗannan waɗansu abubuwa da suka haɗa su kenan tare da juna to akwai manya-manyan al'umma irin wannan ko kuma taro na jama'a irin wannan akwai kuma ƙanana to sai suka ce ba bambanci ko da ku mutanen nan sun kai goma suke rayuwa da juna suke tafiya da al'amuransu da juna ɗaya suke tafi da al'adu iri guda a guri guda to sun zama al'umma kenan haka kuma za su tafi har su kai ko da mutum ɗari su kai dubu ɗaya su kai miliyan ko miliyan nawa ma duk sun zama al'umma kenan abin da za a iya bambanta su kurin a ce wannan al'umma ce karama wannan kuma babbar al'umma ce kurin amma duk abu guda sunan su ainihin al'ummomi wanda za a iya cewa tare su ciki da juna to wannan daga cikin malaman ainihin ko kuma malamai masana al'amuran zamantakewa sun yi wannan bayanin wani shi kuma daga cikin malaman masana amma ko da ke shi wannan wani mutum scotland ne wani masanin al'amuran tattalin arziki wani mai suna adam smith shi sai ke cewa al'amura na al'umma idan ana so a tabbatar da cewa al'umma ya take ice ba lalle ne a kawo wancan bayanin na cewa sai sun haɗu a ƙasa guda ba sai sun zama suna da al'adu iri guda ba sai sun zama da irin waɗansu sufofi shi sai tura wannan ice zai iya zama a samu taron mutane waɗanda suke ɗauke da wata sana'a iri guda ko su aka samu sun zama al'umma misali a samu taron 'yan kasuwa suna tattare da junansu to su ma waɗannan sun zama ainihin al'umma a samu taron waɗansu waɗanda suke ma'aikata ne su na gwamnati suna tare da junansu suna rayuwa da juna to su ma sun zama al'umma a samu taron waɗansu direbobi ne sana'a ce ta haɗa su iri guda to su ma sun zama al'umma shi sai ce al'umma kurin in an samu ɗaiɗaiku na mutane waɗanda suke ɗauke da wata sana'a iri guda to ko su ma za su iya zama al'umma amma sai kawo sharaɗi ice sharaɗin shine matukar a cikin wannan rayuwar tasu akwai wani abu wanda ya haɗa su wannan abun da ya haɗa su shine asalin zamantakewar su tare ko meye shi isa ya kawo zancen sana'a za su iya zama sana'a ta haɗa su sai ce to kuma ba wai sharaɗi ba ne a cikin wannan haɗakan nasu ya zama dolan dole wai sai suna son juna ko da ko ba sa son juna ko da ko ba sa ƙaunar juna matukar dai akwai abin da ya haɗa su saboda haka wannan abin da ya haɗa su zai iya mai da su su zama al'umma to sai ya ce amma duk da cewa ko da ba sa son juna ba sa ƙaunar juna sai ya ce to amma fa da sharaɗin kuma ba su yi wa wani daga cikinsu wani abu da zai ainihin jiwa wancan ciwo ko kuma ya samar da wannan matsala a'a ba su cuci juna ba ba sa ainihin ƙaunar juna ɗin amma dai sana'a ta haɗa su amma kuma ba su yi wani abu wanda zai cutar da juna ba ice in an samu irin waɗanta su ma za a iya kiran su ainihin al'umma wannan yana daga cikin wasu abubuwa da shi wannan bawan allah ya kawo nasa fahimtar wani shi kuma sai yake cewa a'a ai wannan ma zai iya faruwa amma shi a nasa tunanin in an ce al'umma waɗanda za su zama suna zamantakewa tare to fa dole ne a samu manya-manyan ainihin wato kamar za ka iya taro na jama'a manya-manyan taro na jama'a ɗaiɗai ku ne suka haɗu suka yi wani grup anan suka samar da wani taro can suka samar to amma wannan grup grup ɗin sai suka zo kuma suka haɗu suka zama sun tada wata al'umma babba tare da juna saboda haka sai ya ce kuma wannan al'umma ɗin su zama suna tare da juna a ƙasa guda sannan suna ɗauke da al'adu iri guda sannan suna ɗauke da hatta yanayin rayuwansu ta zama iri guda yanayin zamantakewarsu ya zama iri ɗaya sannan ya ce banda wannan ma hatta harshensu yaren da suke amfani ma ya zama iri guda da al'adunsu da ta'adunsu su zama iri guda in aka samu haka su ne al'umma to wannan kurin na bujiro da shi ne akan kan ji yadda malamai masana al'amura na zamantakewa suke kawo fassara na al'umma ɗin da za ta iya zama al'umma mai zamantakewa tare da junanta wadda irin wani al'umman wajimi ne indai tana son rayuwar ta ta zama managarciyar rayuwa to dole ne ta amfani da dokoki domin tsara rayuwar to abin da zan yi tsokaci a kai shine duk wanda muka ɗauka daga cikin waɗannan bayanai da waɗannan ainihin masana suka yi kowanne muka ɗauka za ka iya kiransa al'umma me ya dalili dalili shine duk wanda ya yi bayani a cikin waɗannan mutanen da irin wannan bayanan za mu ga cewa an yi tarayya akan abu guda abu gudan nan shine zamantakewa da juna ko tarayyar karama ce ko tarayyar babba ce ko suna ƙarƙashin hukuma guda ko suna cikin wani guri guda ko sun haɗa yare ɗaya ko sun haɗa al'adu ɗaya ko ba su haɗa ba matukan za su rayu tare da junansu za su yi cuɗanya da junansu matukan wani abu zai haɗa su ta yadda wannan zai taimaki wancan wannan ma zai taimaki wancan wannan yana buƙatan wannan wannan ma yana buƙatan wancan matukan wannan ya faru to duk wannan bayanan da waɗannan malaman suka yi duk za su iya zama al'umma to in ku suka zama al'umma to bayanan da muke na dokoki zai hau zai hau kan kowace daga cikin waɗannan ainihin ɓangarori da aka yi bayani saboda haka an ce suwaye masu aiwatar da dokoki na zamantakewa za mu iya ɗaukan kowanne daga cikin waɗannan bayanai da waɗannan mashahunan malamai suka yi mu ce kowane ɓangare daga waɗannan lallai wajibi ne a ce sun yi amfani da dokoki domin dokoki ne za su tsara musu ainihin rayuwa dokoki ne za su tsara musu yadda za su rayu tare da juna ba tare da an zalunci wani ba sannan dokoki ne za su shirya musu managarciyar hanya wadda in suka bi ta kowa a cikin wannan al'umma din zai ji daɗin tafiya da juna zai ji daɗin rayuwa da juna sannan ba za a sami wani abu na tsaiko a tsakanin juna ba to za mu tsaya anan saboda lokaci insha Allahu sai shirinmu na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad Shirin dokokin zamantakewa kenan tun kuma ga shirin na ƙarshe shirin duniyar mu a yau. Duniyarmu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne dai wanda muka saba ka muku bayanai masu alaka da wannan yanki na yammacin Asiya wato gaba ta tsakiya. To a yau shirin namu zai dubi ne akan muhimmancin haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi da kuma wato da hakan ya bayyana a ƙarƙashin makon haɗin kai na maulidin manzo mai tsira da amince da iyalin gidansa sannan kuma da yadda wasu ƙungiyoyi masu wuce gona da iri suke ƙoƙarin yi wa wannan shirin na haɗin kai kafar angulu to da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai kasance daga farkonsa har zuwa ƙarshe. daga ranar 12 ga watan rabiul awwal na kowace shekara zuwa 17 a gare shi an ware su a matsayin makon haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi mabiya wato mazhabobi daban-daban waɗannan ranakun masu albarka na haihuwar manzon allah mai tsira da aminci da iyalan gidansa suna a matsayin yunkuri ne na tabbatar da haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi bisa la'akari da saɓanin ruwayoyi na tarihi da ake da su na hakikanin ranar haihuwar ma'aikin Allah Muhammadu dan Abdullah tsira da aminci su tabbata gare shi da iyalansa yayin da musulmi ahalus sunna ko kuma a ce mafi rijayen su ba dukansu ba suke ɗaukar cewa an haifi manzo mai tsira da amincin Allah ne a ranar 12 ga watan Rabiul Awwal mafi rinjayen shi'a su ma ba dukkaninsu ba suna ɗaukar cewa an haife shi ne a ranar 17 ga watan na rabiul awal wannan sunan na makon haɗin kai kuwa ya samo asali ne daga juyin halin musulunci na iran wanda ya gino akan haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi wanda ya jagoranci juyin musulunci na iran marigayi imam khomeini ne ya baiwa waɗannan kwanaki bakwai sunan makon haɗin kai domin ganin an sami wato haɗin kai da dunkulewa a wannan wata mai albarka tsakanin musulmi daga cikin jawaban imam Khomeini dangane da haɗin kai da muhimmancinsa a tsakanin mabiya mazhabobin sunna da shi'a iran yana bayyana cewa abu mafi hatsari shine ƙoƙarin haddasa saɓani a tsakanin sunna da shi'a da yin maganganu na tayar da fitina da mayar da waɗanda suke 'yan uwanmu ne na musulunci abokan gaba mun gode allah saboda a ƙarƙashin juyin musulunci a iran babu saɓani na ɓangaranci a tsakanin ɓangarorin biyu domin duk suna rayuwa ne a tare da juna a cikin ƙauna da 'yan uwantaka A halin suna da suke da yawa a iran suke kuma rayuwa a yankuna daban-daban na iran ɗin suna da manyan malamai mu da su muna ɗaukar juna a matsayin 'yan uwan juna kuma suna nuna ƙin amincewarsu da masu haɗa kai da 'yan sahayoniya a bisa wannan ginshiki ne na haɗin kai a tsakanin mabiya ahlus sunna da shi'a shekaru arba'in da suka ga shuɗe jagoran juyin musulunci ayatollah sai da aliyu hamna'i ya wani bayani wanda ya fito da yin bukukuwan murnar haihuwar manzon allah na tsawon mako guda da yake farawa daga sha biyu ga watan rabiul awwal zuwa Sha bakwai gare shi a wannan tsakanin ana gudanar da taruka da gabatar da jawabai domin karfafa danƙon zumunci a tsakanin al'ummar musulmi har zuwa yanzu kuwa a kowace shekara a duk lokacin da waɗannan rarako na rabiul awal suka zo to ana raya su ta wannan hanya da muka ambata a duk faɗin iran da sauran ƙasashen musulmi watan rabiul awal wata ne mai kyau wanda rahamar Allah ga dukkanin talikai ta bayyana a cikinsa saboda haihuwar Muhammadu ɗan Abdullah tsira da aminci su tabbata gare shi da iyalansa. Saukar wahayi ga wannan annabi mafi girma tsakanin dukkanin annabawan da Allah ya aiko. Masomi ne na 'yantar da bayi daga ƙangin zalunci da suke ciki. sannan kuma da shimfiɗa ginshikin adalci da zaman lafiya a tsakaninsu. saƙon da shugaban halitta wato muhammadu dan abdullah amincin allah su a gare shi da iyalansa tsarkaka ya zo da shi saƙo ne na sulhu da rahama da jin kai ga al'ummar musulmi da ma bil'adama baki ɗaya kamar yadda allah maɗaukakin sarki a cikin alƙur'ani ya bayyana cewa ba mu aiko ka ba face rahama ga talikai bugu da ƙari a rana irin wannan ce ake tunawa da haihuwar imam ja'far sadiq salam wanda jika ne ga manzon allah kuma imami na shida a cikin jerin imaman ahalubaita salam to wani abin takaici shine yadda a daidai lokacin da jamhuriyar musulunci ta iran take mayar da hankali wajen haɗa kan musulmi da kasantuwarsu a dunkule waje guda da kuma hana bullar duk wata baraka tsakaninsu wasu fanɗararru masu jingina kawukansu da mazhabar ahalubaita alaihi salam sun sha alwashin yi wa hakan kafar angulu ga misali masu irin wannan halayya kan mayar da hankali wajen yin batunci da cin zarafin duk wasu mutane da 'yan uwanmu ahalus sunna suke gani da kima da daraja ko kuma yin izgili da hanyoyin ibadunsu a wurin mafi rinjaye da kuma manyan malaman shi'a cin zarafi da ɓatunci ga mutanen da ahalus sunna suke gani da wato da daraja da kima haramun ne domin a matakin farko yana rusa ginshikin 'yan uwantaka da haɗin kai wanda alkur'ani ya kira gare shi hakanan kuma yana raunana ginshikin zaman lafiya da tsaro hakanan kuma yana jawo gaba da ƙiyayya a tsakanin al'ummar musulmi da suke 'yan uwa ba kuma ɓoyar lamari ba ne cewa malaman shi'a suna jaddada kubutarsu daga irin waɗannan ƙungiyoyi masu tunani na haddasa fitina tsakanin al'ummar musulmi sai dai wani abin da ya fi hakan takaici shine yadda masu san fitina a ɗaya ɓangaren suke jifar mabiya ahalbaita salam da ayyukan da wasu wawaye da suke jingina kawo kansu da wannan masaba ta iyalan gidan manzo suke yi a duk lokacin da suka kalli ayyukan da masu wuce gona da iri da suke jingina kansu da shi'a sai su yi wa dukkanin mabiya ahal baiti kuɗin goro shi kuwa tsatsauran ra'ayi a ko'ina yake ba abu ne wanda za a iya amfani da shi ba a matsayin wato makamin da za a bata sunan kowane bangare kamar yadda a bangaren wato mabiya ahal baiti akan samu irin waɗannan fadararrun to a bangaren yan uwa ahlus sunna da akwai fandararru masu tsatsauran ra'ayi da wuce gona da iri da haɗin kai a wajensu shine bin ra'ayinsu na tsauri mafita a yanayi irin wannan ita ce baiwa mai suna sunan da ya dace da shi ta hanyar killace masu tsauran ra'ayi daga kowane ɓangare suka fito da mai da su wato wani abu guda ɗaya wanda baya wakiltar wannan bangaren balle wancan yin hakan zai taimaka wajen mai da waɗannan masu tsauran ra'ayin koma baya a cikin al'umma. To masu sauraro a nan zamu da sa'aya saboda ƙwarewar lokaci da fatan an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara. Muna kuma yi muku fatan alheri. a cikin waɗannan ranaku na makon haɗin kai na murnar haihuwar manzo mai tsira da aminci da iyalan gidansa to amma kafin mu karkare baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba idan mai duka ya kai mu. thank you masu sauraro ina ga da wannan ne kuma kawo ƙarshen gabaɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobe da safe idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya